bismillahir rahmanir ce malam tambaya ta ita ce malam wai sallar isha da kuma sallar la'asar rakawai biyun ƙarshen. wai fatiha kawai ake karantawa musu banda sura tambaya ta ta biyu malam kullum in a karanta Allahu da kuliya wannan sun wadatar da ni ko dole sai na karanta sauran surorin to na farko dai yadda ka faɗa cewa duk sallah mai raka'a hudu su wanne ne masu raka'a hudu guda uku ne a zahar la'asar isha to raka'o'i binsu na farko ana karanta fatiha da sura raka'a ƙarshe kuma ana karanta fatiha zalla wannan shi aka samu galiban mafi rinjaye abinda manzon Allah alaihi salatu wasalam yake yi amma an samu kaɗan wasu ruwayoyi da suka nuna a hayanan me ma'anan a hayanan wani lokaci yakan yi duka hudun da fatiha da sura ko kuma ya duka hudun da fatiha kawai wannan yasa haɓu suka ce karatun fatihar shine rukuni shine farilla shi karatun sura ɗin sunna ne suka sa cikin sunnoni fatiha kuma suka sa ta cikin wato farilla haka wannan shine wato takaitaccen bayani akan waɗannan hadisai da suka zo game da wannan bangare sannan ana so mutum ya dinga a surorin da zai dinga karantawa yau ka karanta wannan yau ka karanta wannan ko shi sahabin da aka ce ya makale wa kulhu Allah ai ba ita kadai yake karanta ba shi yadda yake yi kowace sura ya karanta to karshe sai ya sa kulhu Allah ma'ana in ya karanta suratul laili to sai ya cike da kulhu Allah in ya karanta suratul falaki to sai ya sa kulhuwan lahu in ya sa suratul duha sai ya rufe da kulhuwan lahu to kuma shi annabi alaihi salatu wasallam ya dawo sahabbai ya musulmanci su kuma suka ga kowace sura sai yayi guda biyu sai yayi wata sura kuma sai kulhuwan lahu su abin da yake damun su to waye kulhuwan lahu ita kadai mana ko waccan sura ita kadai me yasa sai yayi wata sura sannan kuma ya kara karanta kulhuwan lahu suna ga kamar wannan fiqhun nasa akwai kuskure amma ba su masa inkari ba tunda manzan Allah yana nan da suka dawo gida suka samu annabi suka tambaye shi cewa limamin nan da ka naɗa mana yana mana karatu sai karanta fatiha da sura da ƙulhuwallahu fatiha da sura da ƙulhuwallahu to haka yake yi sai ce saluhu li'ayi ayi shay'in na uzalik ku tambaye shi me dalilin da yasa yake aikata haka sai ce li'anna hasifatur rahman wa ana uhibbuha saboda qul lahu tana tsantsarke tauhidi sifar Allah take bayani lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ni kuma ina jin daɗin tauhidin da ke cikin wannan sura shi yasa na makale mata sai ce hubbuka iyaha adkhalakal janna ayi musannan aljanna wani limamin nasu ce to saboda san qul lahu da kake yi ya shigar da kai aljanna ita kadai fa sulusul qur'an ce ita kadai daidai take da ɗaya bisa uku na alqur'ani ko a wajen lada ko kuma a ta kunshi alqur'ani akhbarun ne wa ahkamun hukunce hukunce ne da labarai to ita tana ba da labari akan Allah ba ku labarin da ya fi a ce Allah ga yadda yake saboda haka wannan shine a wannan ba laifi bane ka nakalce wasu surori amma dai ana so ka dinga canzawa wanda ya ce malam allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani annabi alaihi salatu wassalam yana sallah da sadalu ne ko da ƙabalu ne kar makalla wannan matsala ai tuna aka gama da ita tuna aka wuce wannan muna da layin yan ƙabalu da layin yan sadalu muna yara aka yi wannan shine shek ibn baz ya rubuto littafi sai da ta kai kiyayya ta shiga tsakanin yan ƙabalu da yan sadalu hatta kai ba a gaisawa ba a auratayya akwai wani layi na 'yan kabalu da ake yin kunu kunun nan yana da daɗi amma sai a hana mu je mu siyo saboda kan mu sha kunu 'yan kabalu wata rana mu koma 'yan kabalu akwai wanda ya shiga wani masallaci ya yi kabalu shi ko masallacin da 'yan sadalu ne wani ya ɗauko irin turaren wuta ɗin nan da ake sa a masallaci na tsinke ya ɗana masa a hannu gaba da ƙiyayya a shekarun baya akan ƙabalu da sadalu ta yi tsanani sai da malamai suka yi cakan abin kuma dama a cikin sharhin muktasar tun a lokacin an samu daga cikin shura na muktasar wanda ya bayanin cewa a ƙarƙashin mazhaban ma ana da ƙauli shida a kan ƙabalu da sadalu. wasu a mazaban suna ga ɗora hannunka a ƙirji shine sunna in ka sauke sallaka ta yi amma baka samu ladan wannan ba wasu ka ce duka biyun da ɗorawar da saukewar duka sunna ne wasu ka ce a da ɗorawar da saukewar duka ba matsala in ka ɗora ba matsala in ka sauke ba matsala wasu ka ce a ɗorawar ya fi sauke wasu ka ce saukewar ya fi ɗorawar wasu ka ce a farilla ai sadalu a nafila ai kabalu wasu ka ce a farilla ai kabalu a nafila ai sadalu wasu ka ce za a iya yin sadalu a farilla a yi sadalu a nafila wasu ka ce za a iya kabalo a farilla a yi kabalo a nafila wasu ka ce yin kabalo a cikin farilla ya fi yin sadalu amma kai sadalu ba laifi wasu ka ce yin sadalu a farilla ya fi amma kai kabalo ba laifi to duk an gama wannan gabaki ɗaya rigingimin sai ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda annabi yake yana ɗora hannunsa ne akan kirjinsa ba shi kaɗai ba dukkan annabawa kuma hadisin yana cikin muwadda muwadda kuma ta girma har su bukhari da muslim don haka daga nan ne sai mas'alar ta ta dan sassautu kuma lokacin izala ta shigo kafin nan ma shi ibrahim kaulaha ya zo shi ya fara yin kabalu ma ake ta rigima ake cewa layin yan kabalu ko na izala ta zo ta kara kabalu daga nan kuma kabalu shikenan sai aka ci gaba da yin kabalu sai aka gano ma ai shi yin kabalin nan Baba ya cikin abin da yake rukunai na sallah sunna ce ta sallah ko ka saki hannunka sallah ka tayi in ka dora hannunka a ka samu ladan dorawa yanzu ina kaga ana rigima kabala da sadar ana yi ha yanzu ilimi ya zo za ga wani yana yin kabalin kuma yan sadar suna bin sa sallah wani za ga yana yin sadalin yan kabali suna bin sa sallah wani za ka ga limamin ma masallacin din na yan sadali ne sai ga dan kabali ya shiga ya sallah wani masallacin na yan kabalu ne sai ga ɗan sadalu ya shiga ya sallah wani da sadalu yake sai ga ya koma kabalu wani da kabalu yake sai ya koma sadalu kenan mas'alar ba ta zama mas'alar da za a zubar da jini ko a daina magana ko a shiga gaba ko kiyayya a kai ba sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi in ka dan ta ka samu lada in ka duba cikin rukunan sallah da farillan sallah da wajibobin sallah ba za ka ga kabala a ciki ba ko sai ka shiga cikin sunnonin sallah sai ka ganta to kaga sunna ce in ka yi ta za ka samu lada in baka yi ta ba ba za a ce sallah ka ta ɓaci ba amma dai daga cikin shawarar da zan baka duk abin da aka ce manzon Allah ya yi to ko ba ka yi kaka nuna abin kiyayya bashi ya mun yawa wallahi ka dinga yin Allahu makfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka akwai wani mutum da ya taɓa min waya daga abuja yace malam na ciwo basu suka da kuma abin yana damuna na rasa inda zan sa kaina da za a sayar da duk abin da na mallaka ba zai biya bashin ba nace ka ga dan uwa wallahi ka koma ga Allah ka je kai ta addu'an nan da kayi magariba da isha ba ruwanka da da komai ka shiga gida ka zauna ka kalli gabas kai ta wurdin nan har bacci ya dauke ka nace in bakin ka ya saba maza ga ko baccin kake sai ka kana yi in ka farka ka dora Allahun makfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika mansuwa ka ita to me fasara haka ce yawa Allahun makfini bi halalika Allah ka wadata ni ka isar da mun da halal an haramika gabarin haram Allah ka wadatar da ni da halal ka toshe mun kofa haram gaba daya wa agnini bi fadalika ka wadatar da ni cikin falalarka falalakka tana nan ba ta da iyaka to ka sa ni cikin wanda za su wadata a cikin falalakka amma ka rabu da kowa in kama ka kai kaɗai yace ka kana wa Allah magiya da wannan zaka sha ga abin mamaki dan sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam masa wannan addu'a shi ma da ya ta yin ta sai da ya ga budi ya ga mafita sannan ka haɗa da Allahumma ya bika minal alhammi wal hazani wa minal min al wal kasali wa uzu bika min wal bukhuli wa uzu kamin min galibati daini wa qahrir rijali Allahumma ya'uzuka min al ma'athami wal maghrab nana Aisha tace ya rasulullah kana yawan neman tsari da bashi yace mutum ya ci bashi sai ya alkawari ya saba ya magana ya karya to to shi wannan bawan Allah bayan lokaci na ma manta mun wannan magana da shi ranan sai ya kira da yake ce mun malam na ga ujizar addu'ar manzo Allah ce wallahi malam duk bashin nan da na kawo maka kuka da na rike addu'a na yanzu duk na biya har na wadata ma yanzu bani da bukatar sake cin bashi ce oh Allah da iko yake ce kaga wani sai ka gaya masa abu yadda manzo Allah ya ce ya rike ya ga abu mamaki wani kuma ya ce min wai yayi yi, yayi yi yayi yi, yayi yi yayi yi. shi yanzu bai ga komai ba na ce kara ka ƙara kuma ka yi da zuciyarka kuma ka yarda cewa tun da manzon Allah ne ya faɗa to in an yin za a samu mafita ni itikadi na kenan in dai an ce manzon Allah ya yi abu to ni ina jin wannan abin kawai shi ne daidai kuma in nai zai yi da yaƙinin nan Allah wa antum nuna, bil ijabati ka roƙi Allah kuma ka sa rai da yaƙini ba gwada Allah kake ba yaƙini kake zai amsa ma to wannan yaƙinin shi yake da rauni akwai wani bawan Allah da aka faɗa cikin tabi'ai yana aiki yana ɗaukan albashi dinare arba'in duk sanda aka bashi sai ya sadaukar kuma ya zo bacci da ya ɗaga filansa sai ga dinare arba'in ɗinsa cif cif har ya saba in ya ɗauki na albashin sai ya bayar kuma sai ya zo ya tarar da su a ƙarƙashin filansa sai wata ɗansa ya ce baba ni ko zan maka tambaya na gan ka ɗau albashi rabawa kake kuma sai ga kana hidima daidai da albashin yace i eh. sai ce to me ya faru tunda dai ka ba da su to ina ka samu wanda kake kashewa yace Allah na sabawa wata al'ada shi ma sai saba mun da wata al'ada kawai aya na karanta wa ma an faqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka bayan na Allah zai dawo da shi kawai sai na ji a raina zai dawo da shi da da na ɗauka na bayar sai kuma na ga ya damun da shi ni kuma yana ci gaba da yin haka duk sanda na ɗauki nawa sai in bayar in na sai ga ya damun da shi sai ɗan ya a to ma bari mu gwada kun jin da matsalar take bari mu gwada da ya ɗau albashinsa sai ya bayar sadaka ya zo ya ɗaga fulo bai ga komai ba ya ce to bari ya gwada a wani matar ya sake yin haka har uku sai zai samu uban ya ce ni fa na ga ina bayarwa ba na gani sai ya ce to ka san da matsalar take yace a yace gwadawa kai ta ud'u Allah wa antum ba wa antum mujarribina ba ku roki Allah kuna masu sakankancewa ba masu gwadawa ba gwadawa bari in gwada bari ka Allah zaka gwada to mas'alar ba ta gwadawa ba ce ta yaƙini ce in ka samu wannan yaƙinin zaka sha mamaki wallahi al'amarin Allah kana da yaƙini zaka sha mamaki al'amarinsa zai nuna maka abubuwa masu ban mamaki walakin li yadma inna qalbi wannan shi yake mana wahala kai ma ka yi wannan din insha Allah ce idan zan yi wa annabi alaihi salatu Salam salati na tsaya kawai in dinga cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kai hakan amma wanda ya fi ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wannan kace wannan sai ce wa yayi tsawo kar makalla tsawon shine alherin ba ruwan ba yawa kake so kai ba mai tsawon guda daya. ya fi wanda za ka yi mara tsawon da yawa wannan mai tsawon in ka shi kana da yaƙini ka yi yadda aka sa ka kuma dama ai ɗaya kake so a karɓa in aka karɓi ɗayan nan Allah ya maka salati goma ya yafe maka zunubi goma ya ɗaukaka ka daraja goma ka gama ka karɓi ɗayan inna ma ya taƙabbalu lawa minal muttaqin ni kullum kai mun tambaya na fi son gaya maka wanda na tabbatar annabi ya faɗa amma ka ce ragowar ba sai ce ba matsala amma dai kai na annabin ni na fi gamsuwa ne na annabin in kai za ka yi wancan ka yi amma ni na fi gamsuwa da wannan hmm. wai ya farki yana ta rusa kuka shi ne yake ganin to wai kukan zai yi kana makalla ka yi kyakkyawan zato ka yi kyakkyawan fassara kayan farki kana kuka ka fassara cewa watakila dariya ce wataƙila wani abu farin ciki ne zai zo shi sa aka ce mafarki idan ka yi mafarki mai kyau to ka roƙi Allah ya tabbatar in ka yi mummuna ka roƙi Allah ya tsare ka in ka yi mafarki ko mai ɗaukan fassara to ka bawa Allah cewa in akwai alheri Allah ya tabbatar akwai sharri Allah ya tsare ka kuma kai ka gaya wa kowa mummuna mafarkinka ko kyakkyawa sai ga wanda ka san masani ne masoyi ne ya maka kyakkyawa fassara don ka samu kyakkyawan mafita Allah ya sa ya zame maka alheri subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk